Bismillahirrahmanirrahim. Jinin jikina. Babi na goma sha hudu. Gidan ya tsaru. Tsarin gidan kamar na Turawa. Faɗin tsaruwar gidan da sa ɓata lokaci ne. Amma gidan ya kai gida kowace mace da fat ɗinta kuma gidan sama da ƙasa ne. A nan Najeriya za su tare da zama sai dai shi Faris idan ya gama cin amarci zai koma bakin aiki. An samo wa Muskan transfer daga can ta dawo da karatu University da ke Abuja. Faɗau da a bar ta a nan saboda za ta fi samun natsuwa. Yau Juma'a misalin karfe biyu aka ɗaura auren Fati da Faris a kan sadaki Naira dubu ɗari. Auren da manya-manyan 'yan siyasa da kasuwa suka halatta. Sai dai ko kwatan mutanen da suka halarci ɗaurin auren Muskan Fati bata samu ba. An ɗaura aure lafiya lau ango sai washe haƙora yake wani daɗi yake ji wanda shi kansa bai san na maye ba. Abokansa sai faman tsokanarsa suke da yi masa tsiya. A cikin guest house na dadi aka yi reception na maza. Lokacin da Muskan ta ji an ɗaura auren Faris wani irin kukan bakin ciki ta rushe da shi. Duk 'yan uwa sun yi ta da ƙyar ta tsai da kuka amma can cikin zuciyarta hawayen masoyi shi ke zuba daga idanuwanta. Wahu amarya fati ba sai na tsaya faɗa muku yadda za ta kasance ba, don yin hakan ɓata lokaci ne. Amma baki har ya kasa rufewa don murna ko kunya ba ta ji yadda take abu kamar ba amarya ba. Da dare an ɗauki amarya aka kai ta gidan mijinta da ke a sukoro Yacce fat nata ya haɗu ba ƙarya komai nata ja da baƙi kama daga kushin kayan kicin da sauransu. Lokacin da kowa ya watse aka bar ta da ƙawayenta nan suka buɗe wa babin hira, har da ita kamar ba ita ce ba amaryar saboda lulluɓinta ta yaye ta zauna a cikinsu suna ta shan hira. Kuma har duk akan zaman da za ta yi da muskan suke munafurci iri-iri da abubuwa da dama suke ƙunsawa. Fati a kai yacce za ta mai da muskan mowa wajen Faris suke faɗa mata, sai ɓaɓɓake dariya suke yi kamar gidan rawa haka gidan ya koma. Kafin Faris ta tafi wajen amaryarsa Dari ya ce ya biya ya ɗau Muskan ita ma yau za ta koma gida kuma ya haɗa ta da Humaira su tafi tare saboda zaman kaɗaici ta ji daɗin hakan duk da ba son komawa take ba. An ajiye su an sake musu nasiha kamar sabon auren Dari ya ce ya ma san Muskan ba ta da matsala sai dai kai Faris ka kula ka zama adali mai adalci tsakanin matanka. Ire-iren waɗannan nasihan ya rinƙa masa, sai da ya tabbata ya masa nasiha sosai ya ba su izinin tafiya, ya ba wa kin mota sabuwa fil ƙirar oho ban iya faɗi ba, ya ce nata ne kyauta ya ba ta har da kuka don murna ta yi masa godiya. Ba a bar Mam a baya ba ita ma ta yi musu nata nasihar an kai ruwa tukun aka raba Muskan da Mam da Farida tana matsar ƙwalla suka kama hanyar tana ta ƙi zama a gaba a bayan mota ta zauna tare da Humaira kamar Faris ya san badaƙalar da ake a gidansa bai yi gigin gayyatar abokai su raka sa ba daga shi muskan da humaira kaɗai suka yi hanyar gidansa lokacin da suka isa gidan tun daga waje har suka doshi falin suna jiyo muryarsu Ɓangaren Muskan ya nuna wa Humaira ya ce ta je ta jira su ita kuma Muskan babban falon gidan da ke ƙasa ya nuna mata ya ce ta jira su yana zuwa. Ba musu duk suka bi umarninsa. A lokacin da isa ƙofar ɗakin fati kamar kunnensa ya fashe don ya suke ihu suna ɓaɓɓake dariya. Rai ya haɗa fuskarsa a murtuke ya banka da ƙofar. A rayuwa ba abin da Faris ya tsana kamar hayaniya. Ido curu shuru suka a lokacin da suka hango Faris kowace ta so matattara ko matsanta Suna shirin barin gidan. Angaril ya ce Fati ta same sa a falon ƙasa, bai jira mai za ta ce ba ya juya ya bar ta a ɗakin. duk suka ja tsaki ita kuma ta bi mijinta duk fata suka yi kowa ta gidan ubanta duk ya tara su a falon tun da fati ta shigo ta ga muskan ta soma wani sha'umin murmushi tana wani rankwasa da juya ido zama ta kusa da shi jikin faris ta shige daga gangan don taɓa gantawa muskan rai amma ko kallon inda suke muskan bata yi ba shi kuma tun da fati ta shige jikinsa ya ji wani irin yar a jikinsa ga wani ɗan iskan ƙamshin turare da yake fita daga jikinta rikita su take take ne mu sa ya rasa da ƙyar ya daidaita ya soma musu nasiha kamar yadda addinin islama ya tanada a gurguje ya samu ya kammala bayan ya ce da zarar ya gama sati ɗaya a ɗakin fati girki zai koma bibiyu ba abin da maskan ta ce da su har ya gama ya tambaye ta ko tana da wani abin faɗa ta ce babu ya ce to ta wuce ɗakin ta sai da safe Baby mu je mana fati ta ce da shi oke to haka tana kallon su suka wuce. Fati runguma da shi, don bakin ciki da yawa Muskan kasa kuka ta yi, kawai murmushin takaici ta yi ta wuce nata Fat ɗin. Fat na Muskan ya ci ubar na Fati nesa ba kusa ba duk da iyayen Fati sun narka arziki amma bai kai wanda aka narka wa Muskan ba. Ita kallon nata komai light purple da pink falo da kicin ɗakuna kuma golden. Haka babban royal bed ɗinta na duka ɗakunan site ɗinta golden ne komai nata ya yi kamar 'yar wata sarki ko shugaban ƙasa haka ɗakin ta yake. ta samu Humaira har ta sauya kaya zuwa na bacci ita ma tana ta sauya ta ɗauro alwala ta zo ta yi ta nafiloli. sai da ta itar suka soma ɗan taɓa hira da Humaira ko abin da ya faru bata faɗa wa Humaira ba. Bacci ta soma ji ta ce Humaira su kwanta don gobe za su makaranta. Kasancewar ita ma Humaira a yunivasitin suke karatu tare kuma ita muskan a za ta fara fita shukul ɗin. Amarya da ango kam sai dai mu ce san barka. Saboda suna shiga ɗaki ba kunya Fati ta soma wasa da Faris abinka da mai nema. Tuni ya biya mata da ƙyar ya sa su suka yi sallah raka'a biyu da yawa wajaba nan ma ita ta nemi ya haɗa kwanciya da ita. Ango Faris fa an angon ce duk da ba a bajin ya samu Fati ba bata ba da na cewa saboda yacce tsafi ke yawo da shi sai da suka samu natsuwa bayan sun ɗibi kusan tsawon awa biyu zuwa uku suna abu ɗaya. wanka ma duk tare suka yi suna zuba lab abinsu ko da suka gama duk abin da za su yi suka nemi lafiyar gado sa'amar su ta ango sai dai mu ce asuba ta gari washe gari tun sallar asuba da suka yi muskan bata sake komawa kwanciya a zakar ta rinka yi har sai da ta ga gari ya ɗan haske nan din ma ba ta koma ba kicin ta nufa da ke bangaren ta ta so mu haɗa breakfast na gidan gaba ɗaya Irish potatoes ta fere ta soya su da kwai da pepe soup nata na cikin sai shayinta da ya sha kayan kamshi ta haɗa ta juye wasu Paris wama ta zuba nasu da Humaira ta kai masu da yanin su ma Paris ta kai masu faɗin fati. a buɗe ta tarar su ma a danin ta ijiye masu ta bar ɗakin su da ta koma ta haɗa komai na kicin da ta yi amfani da shi ta wanke ta sai mofin haka falon ta ta kunna turaren wuta na yan maiduguri da na kai mata gudunmawa duk gidan ya bulbule da kamshi ganin har kusan karfe takwas ya ta ba ta koma bacci ba don da matar take da lecture ɗaki da wuce ta yi wanka da ta fito ne ta tada humaira ta ce ta yi wanka ita ma humaira da bacci bai ishe ta ba ta miƙe a wahala ta yi wanka ta fito ta samu muskan ta shirya tsaf cikin wata sufa lemun girin ɗinkin zamani aka wa rigar ta ɗaura zanin takwas abinta ta sha ado kamar wata amarya sai shainin take yi baki wangale humaira take kallon ta ce mata kai anti kin yi kyau na gode ta ce da ita ki maza ki shirya yanzu ki same ni a falo to ta bi ta da shi kawai ita ma a tamfa ta sa amma ita dinkin riga da siket ta yi kyau ita ma a falo ta samu muskan dainin muskan ta ja suka su je su ci abinci eh, da mamaki ta ce muskan yaushe kika tashi har kin yi breakfast kuma duka ke kika yi wannan aikin hmm, ke kike bacci ni na gama komai na sparis ma na kai masu yadda bata bari ta karasa maganar ba ta ce kar dai ki ce min ke kika yi musu girki. Eh mana ni na musu ta basu amsa. You are stupid wallahi yanzu har girki zaki musu Allah kin batar rai ne kam sorry lil sis amma kin san na ne na musu. Kin gani fa duk abin da suke kansu suke wa kuma faɗar Ubangiji da na sumam nake bi. In ba haka ba ai ba abin da zan yi to na ji yanzu mu ci abincin mu tafi school kar mu yi musu lectures ko. Thomas kan ta ce bayan ta zuzzuba musu abincin da ti suka so mace. wajen minti ashirin suka kammala komai suka fito a sabuwar motar ta da za ta siyo mata ta ja su suka tafi makaranta ko ta kansu faris ba su bi ba. To wasu amarya kuma sai karfe sha ɗaya suka tashi wanka suka caɓa ita da angon tara suka fito suka ga Hamas a kan dainin nan suka baje suka kwashi girki abin su. Ko da suka gama gadin na gidan suka fita shan iska suna zuba lab wane su cinye junansu ko fita yau faris bai da niyyari idan baƙi sun zo ma wajen amarya hira kaɗan suke taɓa ta sulale wajen mijinta Paris bai damu da ya duba Muskan ba kuma bai ji motsinta ba. Ko da yamma da suka dawo ba su haɗu ba su ma ba su neme sa ba. Nan ma ɗin su suka dafa da ƙwai suka yi filin suka ci na yanzu kan ba su kai wasu fati ba. Haka rayuwarsu ta kasance har sati ɗaya ko da fari zai koma ɗakin muskan ranar ma Fati bata kyale sa ba har sai da ya biya mata buƙatar ta mantar da shi muskan har ta sake jan sa kwana tare. Kullum haka take da zarar ran da ta san girkin muskan ne sai ta yi abin da Faris ba za sa wajen muskan ba. Ita dai muskan na ganin ikon Allah amma ko a jikinta ba ta taɓa nunawa ba ko da a fuskanta kuma ba bata sakewa Humaira ta gane komai da ke gudana ba. kuma ko mam ta kira ta tambaye ta ya zaman su da matsala duk sai dai ta ce masha Allah ba komai shi yasa mam ke ƙara son muskan cikin ranta duk kwanannin kwanakin da suke a Paris ba su cika haɗuwa da Muskan ba. Wata rana su haɗu ya zo shiga gida tana fita ko yana fita tana shiga girki ba yanzu ta cire su kowa shi ke nasa karatu ya kan kama yanzu suna second semester. Exam za su fara duk hankalin muskannin akan karatun ta daɗinta ma ɗaya kwas ɗin su ɗaya da Humaira. Kuma aji ɗaya suka shi sa kullum za ka gansu da laptop ko textbook a gabansu suna karatu. Duk iya zamansu ba wanda ke zuwar musu gida sai zaryar ƙawayen fati da suka mai da gidan kamar gidan ubansu. Kullum suna cikin zuwa gidan. Abin fara fa sai addu'a saboda aikin ma yanzu sai da suka yo masa transfer ya dawo gida Najeriya da aikin. Yanzu dai An ɗauki kusan wata uku kenan da sati biyu da auren Paris. Yau kamar kullum ba shukul Humaira ta fita unguwa. Fati ita ma ta je gidan wata ƙawarta Muskan kaɗai ce a gida tana zaune ba ta ma jin daɗi kwana biyu kasala da yawan bacci sun mata yawa. Ga yawan kwaɗayi ta rasa mai ya same ta tana cin gauta ne ma yanzu don tashin zuciyar da yake ta. Karar tsayuwar mota ta ji cikin ranta ta ce Allah ya sa Humaira ce don ni na gaji da zamani ɗaya wallahi. Faris ne ya shigo bayan ya faka motarsa ya shiga cikin gida yunwa yake ji. Ya je fat na fati ba ta nan duk ya bincike ya yi amma ba abinci a fat ɗinta. Haushi duk ya cika su har ya zauna komai ya tuna oho ya miƙe hanyar ɗakin muskan. Da sallamar sai ya shiga ta amsa masa. Amma bata waiwayo inda yake ba gefen ta ya je ya samu ya zauna ya ce musu bai ƙarasa ba ta miƙe a guje ta hanyar kicin sink ta samu ta soma kwarara amai wane hanjinta za su fito waje kamshin turarensa kaɗai da ta dishe ya sa mata amai a guje ya biyo ta kicin ɗin bayan ta je ya tsaya duk ya kiɗime yana jin yadda take amai sai ya ji tausayinta ya ɗarsa a cikin ransa bayan ta ya bubbuga yana ta faɗin sorry sorry har sai da ta gama ta kuskura bakinta tana juya ta kwace jikinta daga rungumar da ya mata bin ta ya soma da ya ga tana tafiya yana kiranta amma ita ko juyawa ba ta yi ba. har ta kai falo ta zauna shi ma biyo ta yi ya soma tambayar ta ba ta da lafiya ne take amsa sa da ya ga haka ta ce ta tashi su je asibiti tab nan fa ta ce ba inda za ta da ya ga da gaske take ya bata rai shi ma ya soma bayan ya ja hijabinta da ke kan kujera tana turjiya yana jinta sai da ya daka mata wani irin tsawa da ya tsorata ta ba shiri ta shiru har ya sa a mota ya kama hanyar asibiti suna isa asibiti ba su wani ya ba suka samu ganin dakta kasancewar faris ya san sa dakta ya muskan wasu 'yan tambayoyi duk ta amsa masa nan ya sa mata nas ta karɓi fitsarinta a gwada Wajen minti talatin na ɗin ta dawo da result na fitsarin. Dakta yana gani ya karanta yana gamawa ya ce wa Paris congratulations matarka na ɗauke da juna biyu na wata ɗaya da 'yan kwanaki. Paris da ya tashi daga zaunen da yake ya runguma muskan yana ba ta ko ta ko'ina ya mamanta asibiti suke. Sai da ta ɗan cije su a kunne ya dawo hankalinsa godiya da kyauta ya ma likitan da nas ɗin. bayan dakta ya karanta musu jawabin da ya kamata suka kama hanya ya ma rasa inda zai sa kansa duk da faris ba a hankalinsa yake ba sai yana son bebi musamman daga muskan wata ta kasance jinin jikinsa tun a hanya ya so masa ya sayan kayan kwalama saboda dakta ya faɗa masa mata masu ciki na kuɗai ita dai muskan ido take bin sa da shi kawai ba ta magana kafin su karasa gida sai da ya yi siye-siye da yawa suna faka mota fati na shigowa gidan ita maganin su tare kuma paris ya zaga yana buɗe musu kan kofa ya sa fati fitowa a harziƙe ta yi wajen su da saurinta amma ina kafin ta karasa musu kan ta kama hanyar shiga cikin gida faris kaɗai ta tarar ko sannu da zuwa babu ta ce bebi daga ina daga asibiti ya bata amsa Me yau asibiti ta sake tambaya muskan ce ba lafiya na kai ta ganin likita. Suka ce mai yake damunta? Ya isa ya kina ta min tambaya kamar wacce take lauya. Yes dole na tambaya ina son da san me yake faruwa da ita. Ok, fine kina so ki ji to ciki ne da ita. Za ta bani bebi. Wa ta faɗa da kakkausar murya ciki no ba zai yiwu ba. Dole ne wani abu. Ba za ta zauna da cikin nan ba da gudu ta ɗan motar ta tafi ta a gidan at 360. A 360 take sharara gudu a kan kwalta, ita kadai tana magana kamar taɓaɓɓiya ta ce, A yau yau ɗin nan boka zai zub da cikin nan, saboda wallahi ba zan bari ta haihu ba. Paris na wane ni kadai ta faɗa da karfi komi makawarta ba ta nema ba ta dau hanyar bebeji. Paris dai kam yana shiga cikin gida fata musu kan yi ba tare da Taddata da Humaira har ma da Farida duk suna hira abin su Shi ma fuskarsa ɗauke da murmushi mai ƙayatarwa ya yi sallama. Amsa masa suka yi duk Farida dai da Humaira. suna mamakin yadda Paris ya canza. Kallo-kallo suka soma ba su ma gama ganin abin mamaki ba sai da suka ji ya ce, Baby boo, da fatan ba kya jin komai yanzu. Yana maganar yana zama a kusa da ita. Baki ta murguɗa ta ce, Ni fa ka takura ni, wai ya ce ma ina jin wani abu ne. Jawo ta ya zuwa jikinsa tana turjiya amma ina riƙon da ya mata ba na wasa ba ne. Ya ce, Ni na faɗa idan ma kina da lafiya, what about my baby? Yana nuna cikinta ya ce, Shi ya ci abinci? Please ni ka sake ni ko ba ka ganin su Farida. To ma saurare bari mu dakata.